الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 14 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 wannan rana ta yi daidai da ranar 19 ga watan 6 ta shekara ta 2016 ta miladiya yau a cikin tafsirin da muke yi a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara masa aminci da tsira da tsari za mu tashi sabuwar sura insha allah shi ita ce suratul hijir za mu fara tafsirin wannan sura a yau insha allah wannan za mu dan amsa tambayoyi saboda sha'anin yanayin ruwa za mu takaita wajen tambayoyin insha Allah kafin mu fara amsa tambayoyi akwai wani bawan Allah malizimcin wannan masallaci a wajen sallah da karatuttuka da majalisai na karatu da ake gabaki daya Allah ya masa rasuwa a yau na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da rahma Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya zamanto halifansa a cikin iyalansa a bayansa mu kuma Allah ya ji kanmu ya gafarta mana idan mu ma ta mu ta zo sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am to eh akwai kuma wani bawan Allah da ya samu a shi ma rashin lafiyar a wato shanyewar bangaren jikinsa shi ma anan muke sallah da shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tashi kafaɗarsa Allah ya bashi lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya wannan ya ce tunda an ce a goman ƙarshe ake samun lailatul qadri to wannan yana nuna cewa idan karaya kwana goman ƙarshen yana nuna cewa idan ka raya kwana goman ƙarshen kenan ta baka me jawabin na'am eh to bai faɗa haka ba zaton ku ne watakila shi wata tambaya ce daban ko ba a lura ba eh wato hausa ba ta larabci shine yake da wannan kuma wato shi a larabci idan aka yi hazfu za ka samu akwai abin da zai nuna ma'anar jawabin to amma ba kowanne ne ake shafewa ya zama to ma'ana an san shi ba to in mun ɗauke shi akan haka yadda kuka ce haka yake nufi to na tafi akan cewa haka yake nufi a cewar wato kenan idan mutum ya raya goman karshe shi kenan ya dace da lailatul qadri kwarai da gaske duk wanda ya muwafaka da raya goman karshe ga baki daya a to insha Allahu ya yi muwafaka da daren lailatul qadr shi yasa ake so a raya su ga baki ɗayansu a kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ijtihadi yake zage dantse a cikin wannan goman karshe irin yadda baya yi a sauran kwanakin watan Ramadan kuma yake tashin mutanen gidansa kamar yadda bayani zai zo insha Allah na'am alamomin daren wato ba a alamomin illa abubuwan da suka faru kamar a wannan ranar akwai kuma waɗanda an ambata kamar an ambata cewar yana daga cikin alamar daren cewar a wato kashe wayewar garinsa rana wato ba za ta fito da tsananin haske ba yanda wanda duk ya raya wannan dare din zai iya magan zai iya kallanta amma kada ka ce za ka kalli rana don baka sani ba ko kayi muwafaka da raya daren ka je ka kalli rana ya ta je ta ji maka ciwo a ido kuma ana ya afku a wani a daren ya taba afkuwa a daren cewar an yi ruwa mai yawan gaske saboda haka waɗansu malamai suka ce wani yana daga cikin alamarta domin kamar yadda ya zo a hadithin abu sa'idin al-kudiri annabi sallallahu alaihi wasallam da aka nuna masa alamar daren sai aka nuna masa cewar ya ga a wayewar garin yana sallah asuba a cikin wato ruwa da tabo to sai aka yi ruwa a wannan daren to tunda masallacin ba ba rufin kwano bane ba dakin bane rufi ne wanda aka yi da wato tankar dabino ruwa ya shigo cikin masallacin har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto inda yake sujada ya jike da ruwa da tabo haka ya sujada a ciki da ya sallama da aka ya sallama daga sallah ya juyo aka ga akan goshinsa da saman hancinsa ya wato yumbu a tabo da ruwa ya lullube wajen to da haka wannan ma ake cewa yana daga cikin alamominta daga cikin kuma abin da aka rito daga wajen waɗansu tabi'ai shine daren yana zamantowa wato ba mai tsananin zafi ba ba mai tsananin sanyi ba ba mai tsananin zafi ba ba mai tsananin sanyi ba kuma bugawar iska ba ta bugawa da guguwa sai dai ka ga iska wadda take mai ni'ima a wannan waɗansu daga cikin alamomi ne waɗanda suke sun zo amma dai inda mutum ya yi muwafaka dararen goma nan na ƙarshe ga baki ɗaya ya rayar da su to insha Allah ya yi muwafaka da lailatul qadr Allah ya samu a cikin masu muwafaka wannan ya ce yana neman ƙarin bayani akan maganganun malamai akan karatun fatiha cikin sallah ko da kuwa liman yana karatu a bayyane domin na taso akan cewa in liman yana karatu shiru za ka yi kai mamu sai na ji an ce har in yana karatu a bayyane sannan a ina za ka karanta a ina za ka karanta za ka bi shi yayin da yake yi ko sai ya gama kafin sura sannan kai kuma za ka karanta e wannan matsala ce mun sha amsawa a kanta e, saɓani ne tsakanin malamai a bittifaki idan mutum yana sallah a bayan liman inda liman yake asirta karatu to za ka karanta fatiha za ka karanta sura a inda yake karanta fatiha da sura ka karanta fatiha inda yake karanta fatiha kadai in yana in a sallah ce da ake asirta karatu haka zalika a sallar da ake bayyana karatu in ya zo wajen da yake asirta karatu a rakawoyin karshe shi ma za ka karanta fatiha ba za ka zauna gum liman yana karatu ka ce tun da kana sallah a bayan liman ba za ka yi karatu a bayansa ba wannan shine matabar malik da kuma jumhurin malamai in banda imam abu hanifa wanda ya ce ba sai ka yi karatu ba kuma wannan shine sahihi saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sallah ga wanda ya yi ga wato Allah wato babu sallah ga wanda bai karanta fatihatul kitab ba to sai idan liman yana bayyana karatu in yana bayyana karatu to malamai sun yi saɓani a nan mazhabar malik da kuma mashurin mazhabar imamu ahmad za ka saurari karatun liman saboda Allah ya ce fa'iza ƙuri'a al'ur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in aka karanta al'ur'ani ku saurari karatun kuma ku yi kawai domin ku samu rahama an ruwaito daga tabi'ai irin su ata ibn abi rabah cewa wannan a cikin karatu ne a cikin sallah cewa yayin da liman yake karatu a cikin sallah to ai shiru Uh, kuma haka aka roito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ga sahabbai yayin da suke karatu a bayansa kuma ya zo a hadithin Abu Musa al-Ash'ari yace inna ma ju'ila al-imam li utamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi a cikin hadisin yake cewa wa idza qara'a fa ansitu in yayi karatu ku yi shiru saboda haka wannan ya nuna shiru za a yi wannan shine mazhabar Malik Imam Shafi'i shi kuma ya tafi akan cewar shiru za a yi yayin da yake karatun amma wannan bai hana yayin da mutum ya samu dama a cikin shirun da liman yake yi shi kuma ya ci gaba da karanta ayoyin fatiha har ya gama karanta fatiha domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karatu da fatiha da, da fatiha ba wannan ya hada kowa da liman da mamu da mai sallah shi kadai saboda haka duk yanda ya sami iko haka zai karanta fatiha amma ya saurari karatun kada ya karanta yayin da liman yake karantawa to saboda haka suka yi sabani waɗansu suka ce sai ya karanta yayin da liman yake du'a'ul istiftah addu'ar buɗe karatu to amma in a raka'a ta biyu ce fa ai baya du'a'ul istiftah yaushe zai karanta suka ce ashirin da yake yi tsakanin aya da aya to wannan akwai haraj a ciki waɗansu kuma suka ce a'a idan liman ya ce wala dalin ya ce amin sai ya ɗan saurara domin masu karatu su karanta fatiha sannan ya karanta fatiha kuma suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shiru da yake yi wato a saktatani shiru sau biyu shiru na farko kafin ya fara karatu shiru na ƙarshe bayan ya yi gama karatu kafin numfashinsa ya dawo ya ruku'u to suka ce a lokacin zai yi a lokacin da liman yake shiru amma ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani shiru da yake yi ba don masu sallah a bayansa su samu karanta fatiha to ala ayi hal mas'ala ce ta ijtihad wanda yake a kowace ina cewa tarjihi akan wannan matsalar yana da yana da iskali domin wata ran da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ga sahabbai kan karatunsu ga Fatiha yayin da yake bayyana karatu kan karatunsu ga sallah a cikin sallah yayin da yake bayyana karatu sai ce musu la taf'alu illa bi fatihatil kitab kada ku yi sai da Fatiha fa innahu la salata liman lam yaqra liman lam yaqra bi fatihatil kitab don babu sallah ga wanda bai karanta da fatihatil kitab ba kaga wannan za a iya cewa nassi ne a mahallin niza tunda akan matsalar karatu ce a bayyanawa to amma duk da haka akwai ishkal a cikin tarjihi musamman aka tsaya aka duba maganganun sahabbai wanda yake akwai ma hadisi marfo da cewa man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman karatun liman karatu ne a gare shi ala ayi hal idan liman yana sallah ka saurara wannan shine zahirin alqur'ani kuma zahirin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin abu musa al-ash'ari wa idza qara'a fa ansitu in kai haka kai riko da karatu kuma in ka hada da cewa karatun liman karatu ne a gare ka wannan zai wadatar maka kan cewar ba kai ba sai ka karanta ba wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون na'am wannan sura ita ce aka ambace ta da suratul hijr al-hijr wato suna ne na gari shine garin samud garin mutanen samud alu samud wanda a yanzu yana cikin ƙasar saudi arabia a hanyar mutum daga madina zuwa jordan kilomita wajen 440 daga madina a yanzu ana ce garin mada'inu salih mada'inu salih haka ake ce masa amma asalinsa a tarihi alhijir ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta garin yayin da zai tafi yaƙi tabuk domin sai an wuce shi sannan za a kai tabuk ita tabuk kilomita 700 ce daga madina saboda haka sai da aka wuce shi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo zai wuce ta garin ya umarni sahabbai da su gaggauta tafiya kada su shiga cikin garin face suna masu kuka ko masu ƙaƙaro kuka don nuna, tsorata da alhini da abin da ya faru ga waɗanda suka ƙaryata ga waɗanda Allah ya azabtar da su wato don su izina kuma ya ce kada wani ya sha daga cikin ruwan garin daga cikin rijiyoyin ruwan garin har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nuna musu rijiyar da taguwar annabi salih naqat salih take sha daga ciki wanda daga ciki ne yace su ɗibi ruwa daga ciki ne yace su yi kulli wanda za su yi gurasa a hanya da za su ce da dabbobinsu har ma ya zo ya samu waɗansu sun yi gaggawa sun yi kullun yasa aka zubar da kullun tare da buƙatar su ga abinci amma saboda gudun wato kada a ci daga wuri a, wa- wato kada a yi amfani da wani abu na ƙasar da Allah ya tsine ma mutanen cikinta shi yasa abincin ma yake kada su ci to wannan surar haka aka ambace ta duk da ita ma kamar yadda wadda ta gabata ta a, a, surar suratu Ibrahim alaihi salam da ta gabata babu wani hadith da ya bayyana cewa haka sunanta yake sai dai haka wato aka ruwaito haka aka rubuta a- a- haka wato qurra'u suka ambaci kan cewa wannan shine sunanta duk da yake a wato waɗansu makaranta alkur'ani suna sa mata ba wannan sunan ba a kamar yadda ibnu ashur a cikin tafsirinsa ya ce su a wajensu alarammomi wato masu rubuta alkur'ani suna kiranta da suratu rubbama don ita ce kadai surar da wannan ayar wannan kalma ta afku- ta zo a cikinta rubbama kamar yadda waɗansu sukan karanta na ji waɗansu aramomi sukan kira suratu safat da suratu yaqtin eh suratu yaqtin ko sukan kira ta da sukan ambace ta da wannan sunan kaga dai as-safat ce amma saboda ambatan ah, wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin sai suke kiranta da suratu yaqtin to wannan ma mutanen Tunis makarantan alkur'ani sukan kira ta da suratu rubbama saboda ambaton rubbama to da haka wannan istilahi ne ah, amma dai abinda ta shahara da shi shine suratul hijr saboda a wannan sura ne kawai ambaton wannan wuri alhijr ya zo a cikin alkur'ani ita ce ta ƙarshe daga cikin 'yan uwan alif lam ra Allah ya ce alif lam ra Allah ne mafi sani da ma'anar wannan yana daga cikin ilimin da Allah ya kyale ma kansa sani tilka ayatul kitab waɗancan wato ayoyi waɗanda aka saukar wato na alkur'ani tun daga farkon saukowarsa har zuwa lokacin da wannan sura ta sauka a wannan sura afwan kafin mu shi- a, sura ce makkiya duk da yake waɗansu suna ambaton waɗansu daga cikin ayoyin akan cewa madaniya ce kamar walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustaakhirin suna cewa madaniya ce amma sun kafa wannan a bisa hadith ne wanda yake hadisin kuma malamai sun yi hukunci akan sa da nakara cewa hadisi ne munkar Ah, saboda haka dai a sura ce wadda take ta sauko ah, a makka saboda abubuwan da ta kunsa na ah, wa'azi da kuma irin halin mai wa'azi da ake bukata na yi juriya wajen sauraron wato huku- ah, saukar hukuncin Allah da kuma narko da ban tsoro ga waɗanda suke izgili ga manzanni wanda a cikinsa akwai tsoratarwa ga masu izgili ga manzan, da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yadda na farko Allah ya isar ma manzanni izgilinsu to haka waɗannan ma Allah ya musu tahdidi ya yi musu narko da ban tsoro akan cewar izgilin da suke yi Allah zai yi maganinsu saboda haka wannan shine sakon sura wanda ya dace da halin da wato ayoyin alkur'ani da suke sauka a makka suke da shi to a tilka Allah ya ce tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin waɗancan ayoyi na alkur'ani wato wanda aka saukar tun farkon sauka alkur'ani har zuwa saukan wannan sura ayoyi ne na littafi mun ambata cewa alkitab yana daga cikin sunayen wato alkur'ani an kira shi alkitab tare da cewar ba a rubuta shi ba ya zama to littafi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma an kira shi da cewar alkitab ne don haka zai zama bi ma'ana wato littafi wanda ya kunshi wato shiriyar Allah ga bani Adam wanda ya mayar da mabiyansa suka zamanto ahlul kitab kamar yanda wanda aka ba su littafi gabaninsa su ma aka kira su ahlul kitab a wa ƙur'anin mubin kuma ayoyi ne na alƙur'ani wanda yake bayyananne alƙur'an ma'anarsa a wannan sunansa ne ko ka ce masa ƙur'an ko ka ce masa alƙur'an in ka ce masa alƙur'an kamar yadda za ka ce ne alka'aba za ka iya cewa ka'aba don ita ce kaɗai mai wannan sunan alam ne kuma za ka iya sa alif da lam ɗin akan alam sai ya zamanto alif da lam ɗin wannan suna ne wanda yake shiga a cikin al'alamu bil ghalaba babu laifi wannan ba zai kara masa ta'arifi ba saboda haka in aka ce qur'an ana nufin wannan littafin mai wannan suna wanda Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira shi al-qur'an ma'anarsa masdari ne na karatu wato ma- kamar ka ce qur'an wato karatu shine ma'anar alqur'an karatu saboda karanta shi ake yi har sai ake ganin karatun ma shine alqur'ani din Mabayya- kuma mabayyani alqur'ani bayyananne ne akan wato ayoyinsa a bayyane suke babu wani gumudi babu wani rintsi tare da shi kuma babu wani shakka a cikin kasancewarsa cewa littafin Allah ne Sa- Allah ya ce rubbama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin da yawa waɗanda suka kafirta za su rinka fata za su rinka so da guri law kanu muslimin da a ce sun musulunta da a ce sun kasance musulmi rubbama kalma ce ta larabci da take nuni ga yawan afkuwar abu takan zo kuma da nuna karancin afkuwar abu yana daga cikin ma'anarta na yawan afkuwar abu wannan aya da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin ki- kitabul ilm a cikin sahihul bukhari ya rubba kasiyatin fi duniya ariyatun fil akhirah ariyatun yawmal qiyamah kai ya rubba kasiyatin fi duniya ariyatun yawmal qiyamah da yawa matar da take da tufafi a wannan rayuwa ta duniya tsirara take ranar alkiyama to kaga rumba ma'anarta da yawa to haka dalika a wannan takan zo kuma da ma'anar taqlil a takan zo da ma'ana karancin afkuwa a ka- kamar ka ce rubbama ja'ani zai kaɗan wani lokaci zaidu yakan zo mu wato kaɗan ne zuwan da zaidu yake yi mu to wannan shine mafi karancin amfaninta kamar yadda a ibn hisham a cikin mughni labib ya tabbatar waɗansu suna cewa yawan amfani da rubbama littaqlil ne kuma haka a arrazi a cikin tafsirinsa haka ya tafi amma malaman luga sun yi inkarin wannan wani ma bal ya ce ba ta zuwa illa littakfir duk ibn La- a a- a cikin mughni labib ibn hisham ya musu raddi ya san in kana son a daga cikin tafai da suke ba da ma'anar hu- haruffa na larabci babu kamar mughni labib duk da yake ibn malik a cikin alfiya ya ka ya kulla babi a na haka huruful jar haka a- haka huruful jar haka huruful jar da ya kawo maka da ya kawo huruful jar da ma'anoninsu amma babu kamar mughni labib wanda ya kawo to a ciki ibn hisham yayi wannan tahqiq cewa mafiya yawan larabawa mafiya yawan malaman harshen larabci sun ce rubba tana zuwa da ma'anar yawancin afkuwar abu afkuwarta nuninta ga karancin afkuwar abu wannan kaɗan ne a larabci saboda haka kaga duk abin da aka ce shine yawaici to zaka bashi asalin ma'anarsa to abin da yasa a wannan ayar shi shi yasa malaman tafsiri sun yi sabani waɗansu suka ɗauke ta akan yawanci rubbama yawaddu alladhina kafaru da yawa kafirai za su so a ce su ina ma sun musulunta da yawa haka da- malaman tafsiri mafiya yawansu sun tafi a wannan fassarar amma waɗansu sai suka ce kaɗan ne waɗanda suke kafirta za su so a ce sun musulunta wato sai suka ce da yawa kafirai ba sa gane jahilcinsu kaɗan ne suke ganewa su ce ina ma da sun musulunta suka tafi da wannan tafsiri to abin da yake karfafa tafsirin farko na mafiya yawan malaman tafsir shine mahallin mahallin tsoratarwa ne mahallin tsoratarwa ne Allah yake yi makafirai wanda yake tsoratarwa ya dace a ce da yawansu za su so a ce da sun musulunta domin a tsoratar da na yanzu kan cewa to kar mu jira wannan lokacin na nadama ya zo gara mi sauri mu musulunta tun yanzu to anan kuma sai a taujihin malamai wanda yake tun daga magabata ya yi saɓani yaushe ne kafirai za su rinka so su rinka gurin a ce da sun musulunta waɗansu suka ce la yayin mutuwarsu kafiri yayin da zai mutu zai rinka buri ina ma da a ce ya musulunta waɗansu kuma suka ce a yayin saukar azaba da aka yi musu alkawarin za ta sauka suke ta musu saukarta to yayin da azabar Allah ta zo kamar da ya fa- kamar yadda ya faru ranar yakin badar suka ga halaka kiri-kiri to a lokacin ne da yawansu za su rinka burin ina ma da ina ma da sun musulunta za su rinka burin musuluncinsu waɗansu kuma suka ce bayan an gama hisabi ne yayin da za a ce yan wuta su tafi wuta yan aljanna su tafi aljanna su ga yan aljanna sun tafi aljanna su kuma gashi za su tafi wuta to a lokacin ne za su rinka buri ina ma da a ce sun musulunta ma'ana ta hudu kuma wanda yake akwai hadisi da yake tabbatar da ita shine a cikin wutar jahannama ne yayin da Allah ya yayin da yan wuta suka shiga wuta sai su yan wuta mushrikai sai su juya sai su ga masallata waɗanda suke musulmi ne amma sun aikata ayyukan sabo babu wani aikin alkhairi da suka aikata sai kawai la ilaha illallah dinnan suke da ita sai su gansu suna tare to sai su zo su ne musu ba'a ta ce a'a to ku kuma da kuka yi imani me imanin na ku ya amfana muku in dai kuma kun kare kuna tare da mu a nan me imanin na ku ya amfana muku to a lokacin ne sai Allah ya izini da ai ceto sai Allah ya izinin shafa'a sai duk wanda yake da koda mithqala dharratin na na imani a zuciyarsa koda bai taba wani aikin alheri guda ɗaya ba sai Allah ya izinin a fitar da shi domin annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto salihai za su yi ceto har sai ya zamanto kuma babu wani wanda yake saura sai kawai wanda yake da mithqala dharratin na imani to sai shi kuma Allah ya ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi salihai sun yi saurani kuma ubangijin izza to sannan sai Allah ya ce duk wanda yake da koda mithqala dharratin ne kwatankwacin kwayar zarra na imani ya fita a fitar da shi daga wuta to a lokacin da kafirai suka faɗi wannan ne suna cewa a suna yin ba'a ga musulmi to sai Allah ya ce duk a fitar da su to a lokacin ne ruba ma ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimin kafirai za su rinka buri ina ma da su ma sun musulunta ina ma da sun musulunta domin za su ga kan cewar abin da suke ta fata ya faru a gare su da sun yi fatar a kashe su su mutu qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk ya maliku suka kirawo mala'ikan wutar jahannama maliku suka ce liyaqdi alaina rabbuk ubangijinka ya kashe mu mana mu huta to suka ga duk sun yi wannan tare da waɗannan duk wannan bai amfani ba sai suka ga dama ta zo mece ce damar wanda yake tafi musu a ce wanda har sun nemi mutuwa maimakon ta da ba samu ba shine za a fitar da su daga aljanna su ga menene dalili sun sun kasance musulmi to a lokacin ne za su rinka buri ina ma da a ce sun musulunta to shine in waɗannan musulmi masu waɗanda suke musulmi da suke da kalmar shahada ita kadai suke da ita in aka fitar da su aka kai su cikin jahannama ai aka kai su cikin aljanna bayan sun kone sun zamanto baki kirin kamar gawayi to sai a jefa su a cikin kogin rayuwa wanda a cikin aljanna yake kogin rai rai din nan ruhi kogin da in mutum ya shiga ciki zai bashi rai to cikin kogin za a sa su in aka sa su sai su fito sai su tsoro a cikin jahan a cikin aljanna kamar yadda idan aka yi ruwa kana ganin idan ruwa ya wuce in aka yi ruwa mamako ruwa ya zo ya wuce a irin gaba ta kwari sai ka rinka ganin tsiro yana fitowa ko daga tsiro yana fitowa babu ruwan amma sai ka ga tsiron yana fitowa ruwan ya zo ya wuce to kamar haka za su rinka tsirowa a cikin aljanna ana ce musu aljahannamiyun yan jahannama sai su ce a'a ku daina kiran mu jahannamiyun ku kira mu sai Allah ta'ala ya ce ku daina kiran su sai Allah ya ce a'a ba haka ne sunan su ba bal utaqa'ullahi minan nar yantattun Allah ne daga wuta to mu kun ga shi yasa muke ta roƙon Allah tun a nan duniya Allah ya yanta mu din ba sai mun shiga jahannama ba shi yasa a kowace rana Allah yana yanta mutane daga wuta a cikin watan Ramadan a kullun Allah yana yanta adadin mutane da shine kadai san adadin su daga wutar jahannama sai a daren sallah adadin waɗanda aka yanta sai a yi geometric progression kenan a hada su gabaki ɗaya times times times gabaki ɗaya sai Allah ya yanta su Allah ya samu a cikin su duk watan Ramadan haka Allah yake saboda haka kaga al-utaqa'u minan nar akwai waɗanda tun a nan duniya Allah ya ba su sunan akwai kuma waɗansu wanda suke sai sun azabtu kada Allah ka samu a cikin waɗannan sannan Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su su zamanto al'utaka minan nar to a lokacin to shine wannan ayat take magana akai rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin da yawa kafirai suna burin da a ce sun musulunta law din ita ce ake ce ma masdariya a wato masdariya wadda take inda fi'il mudari ne yazo a bayanta za ta yi nasabarsa da an da lau da idan da kai su ne alhuruful masdariya waɗanda suke shiga a cikin fi'il mudari ake tawilin su da masdar wato ma'ana rubbama yawaddu alladhina kafaru kaunahum muslimin wato da yawa kafirai suna burin kasancewar su musulmi yaushe suke burin kasancewar su musulmi in a cikin wuta ne lokacin da burin ba zai amfane su ba suna son haka za su rinka so na haka domin wannan kaga ta shiga akan fi'lul mudari ne ya nuni ya nuni akan mustaqbal wato da yawa za su ri wannan burin to kaga a cikin wannan wannan ya kunshi taujihi wato tsoratarwa ga kafirai da cewa an ba su musulunta ba lokaci zai zo da za su rinka burin da sun musulunta kuma lokacin ba za su iya ba na haka tun yanzu su musulunta tun da da yawansu za su rinka burin haka to kuma a cikin wannan akwai wa'azi ga su kansu musulmi da suka musulunta kansu dage akan musulunci abinda kafirai za su rinka burin a ce suna kansa kai kuma Allah ya baka shi sannan za ka yi sako-sako da shi za ka yi sako-sako da addinin musulunci bayan gashi waɗanda ma ba su yadda da shi ba za Allah yana ba da labarin za su zo su rinka burin suna so a ce da a ce sun musulunta to kai Allah ya baka da haka kada kai sako-sako da addinin musulunci sannan Allah jalla wa'ala ya ce zarhum ya akulu kyale su wato bari bar su ya akulu su rinka cin suna cin abinci wa yatamatta'u suna jin daɗi wa yulhihimul amal dogon buri na shagaltar da su fa saufa ya alamu da sannu za su sani wannan shine narko da ban tsoro wato kyale su suna cin abinci domin shine abinda kafirai suka gwanance a kai ba su da bambanci da dabba na kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'an'am kafirai suna jin daɗi suna cin abinci kamar yadda dabbobi suke ci kamar yadda dabba take ci ya ci ya ci ba kamar ɗan amerika dan amerika babu babu a duniya mai cin abinci irin dan amerika kullum a cikin ci yake jiya dan uwa malam nafi'u baba ahmad ya yada wani clip na bidiyo da wani aka kawo a gidan ba da labarai na cbs cbs news kan cewar wato yanzu an gane cewar da yawa cututtukan jiki abin da yake maganinsu azumi idan da mutum zai yi a cikin rana zai awa wato a cikin kwana bakwai zai ci abinci na kwana biyar kwana biyu a ce zai yi azumi wato a cikin kwana bakwai ya azumin kwana biyu wato azumin kuma ya zamanto awa goma sha takwas baya cin abinci cin abincinsa a cikin awa shida ne kawai to wannan zai masa maganin da yawa cututtukan da yake hatta mai ciwon sukari inda zai rinka wannan zai samu lafiya to banda to su kuwa kaga ɗabi'ar kafirai Allah ya hasbanta su da kan cewa ci suke kamar yadda dabba take ci wallazina kafaru yatamatta'un kafirai suna jin daɗi suna cin abinci kamar yadda dabbobi suke ci abin da zai nuna maka wannan idan aka yi gari da ake so a janyo mutane su zo su kashe kuɗi a ciki abinda ake ce ma resort wato tourist resort wajen da 'yan yawon buɗe ido suke zuwa su hutu a ciki to farkon abin da za a yi wajen tallan sai a ce akwai gidajen abinci iri-iri akwai gidajen abincin chinese akwai na india akwai na larabawa akwai na turkiya akwai na yaman akwai na mexico akwai na brazil a ta jera ta maka kai kuma kana gani kana hoda wato za ka je ka ci to wannan ɗabi'a ce ta kafirai shine Allah ya ce kyale su su ta ci su ta kyale su su ci abinci su ji daɗi shine dama in an yi irin wannan sai kuma gidan rawa sai gidan wasan yara sai gidan caca shi kenan fa abin da ake yi kenan duk garin las vegas da aka kafa shi abubuwan da aka yi kenan Disney World abinda za a yi kenan duk wuraren da ake ta kashe kuɗi yanzu ake ta suna nan yanzu takardu ake ta yi ana yadawa saboda yanzu an san akwai masu kuɗi da sun zamanto sun wayar gari wai jin daɗi ɗin yanda za ka sa yayanka su ji daɗi sai a tafi hutu a ƙasashen wajen an yi hutu maimakon ka ɗauki yara ku tafi ku je in Allah ya baka wadata ku je ku yi bauta a Makka da Madina sai a ce a tafi Las Vegas a tafi Disney World to shine jin daɗin kenan wayul hihimul amal kuma dogon buri ya shagaltar da su al'amal shine dogon burin da da yawa ba za ka iya cin masa ba ƙauna daban shine arraja ana cewa al'amal wasiɗa ne tsakanin arraja wa tama arraja shine ƙauna da kyakkyawan fata attama kuwa tsammani kamar yadda hausa suke cewa tsammanin warar buka ban san ma'anar tsammanin warar buka din nan ba ban san irabin sa ba ne tsammanin warar buka din watakila sai malaman hausa za su sanar da abinda ba zai tabbata wato warar buka din me ma'ana eh wato ba shi da tabbas to me me ma'anar kawo warar buka din eh warar buka Allah abinda ku aka hada shi da Allah kaga ya kamata a ce tabbas ne amma dai abinda hausa suke nufi tsammanin abinda ba shi da tabbas shine to tsammanin warabbuka malam ya ki noma dan zakka wato tsammanin malam ne shi yasa aka kawo warabbuka din saboda malam sha'anin sa kullun yana yana hadawa da Allah ya ki noma dan fatan za a kawo zakka kuma sai a zo ba a kawo zakka ba dan tsammanin za a kawo zakka to wannan shine amal a shine tsammani at-tama kenan tsammani buri to shi yasa ake kiran al'amal ake fassara shi da buri dogon buri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana kyakkyawan misalin al'amal a hadisin Anas a cikin sahihul Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana wani layi wanda yake kamar da'ira za layi mai guda hudu wato square ce amma bangaranta na kusa da shi aka cire ta wato layi ya tafi daga gaban mutum yayi gaba sannan daga can karshe sai ya tafi straight daga hagu yayi dama sannan daga can karshe sai ya wo kasa yace wannan shine ajalin mutum sannan ya yi ɗigo ya ce wannan shine mutum tsakiya akan ajali sannan daga inda mutumin yake sai ya ja layi guda ɗaya mai tsawo har ya fita daga cikin wannan murabba'in ya ce wannan shine burin mutum wato buri ya zarce ajali kana burin za ka yi kaza za ka zama kaza za ka gina kaza za ka ɗora kaza za ka saƙa kaza ka sha a ka buɗe dayari ranar kaza ranar tarihi kaza diarize ai diarizing ka san har kalma ce yanzu aka fitar da diarization sawa a cikin diary a rubuta ranar ranar kaza da watan bakwai ga abin da za a yi da watan takwas ga abin da za a yi ka cika diary ɗinka har shekara ta ƙare kuma ajalinka a watan shida ne amma ka rubuta komai har watan goma sha biyu amma ajalinka a watan shida ne ka sani baka sani ba to haka mutum yake kullum burinsa ya zalce ajalinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana al'amal to wannan ɗabi'a ne kowane ɗan adam dan in babu buri mutum ba zai iya rayuwa ba saboda sai kana da buri zaka yi kaza zaka yi kaza za shine zai baka karfin ka je karfin gwiwar ka wani abu abinda ba a so wayulhihimul amal buri ya shagaltar da kai ka manta da lahira kana shiryawa babu lahira a cikin lissafinka amma wanda zai shirya cewa to rana kaza rana kaza zami kaza in da rai da lafiya in Allah ya ba mu ran da lafiya in Allah ya sa mun gani kana tunanin lahira wannan burin ba zai sa ka watsar da haƙƙin Allah ba amma mu yanzu me yake amma kafirai fa me yake samun su wanda Allah ta'ala ya ce a kyale su kafirai su ba sa tunani babu lahira a cikin shirin su ko kaɗan sun shagaltu da dogon buri saboda haka za a yi plan na shekara goma na shekara ashirin babu zancen cewar akwai ajali a cikin wannan wannan ba wai ana cewa kada ka yi plan ba ne ka yi plan amma ka san cewar babban plan na tafiya lahira shine farkon plan kuma ya zama to wannan plan ɗin kowace yana tare da kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙƙin kowane mutum da yake da wani abu da zai yi wasiya da shi kada ya kwana guda wato kada ya kwana uku ya zamanto wasiyarsa bai rubuta ta ba ka zamanto kana da wasiya da kana da abu da yake haƙƙi kai wasici a kai ya zamanto wasiyar ka a rubuce take to kaga wannan shine wanda yake bai shagaltu da al'amal ba gabarin lahira ya san akwai tafiya lahira to abin takaici shine musulmi shi ma ya koyi irin wannan kaga saboda buri ya tozarta haƙƙin Allah shi ne za ka ga mutum saboda yana burin wani abu da zai samu lokacin sallah zai yi ya zo ya yi ya fita bai yi ba sai dai ya zo ya haɗa sallolin gabaki ɗaya saboda yana ganin idan ya tsaya ya ce zai yi sallar abin da yake hankolan samu zai rasa shi sai ya zo kafin ya kai ma wannan abin ya ƙare a kabari domin sau da yawa mutane nawa ne suna jiran ƙulla ciniki ko suna jiran sa hannu akan kwanti a wato akan contract babba ajalin su zai zo kafin ai wannan abinda suke ta jiran yi kenan suke ta hankolan yin sa kenan suke ta aiki domin sa kafin su yi shi ajali ya zo ya tsaye tsakanin su wahila bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl aka sha makance aka iyakance aka aka gicciye tsakanin su da abinda suke sha'awa suke sanyi kama fu'ila bi ashya'ihim min qabl kamar yanda aka aikata da danginsu a gabani wato kana gani misali za ka ga an zo an gaya mana aka ce wane ya rasu wallahi yayi shiri ne fa yana da appointment ya shirya za a je ai meeting a Abuja yana kokarin samun meeting din wallahi a abin nan a mutuwa ta zo masa ko hadari kuma ba hadari ba musamman yanzu irin wannan lokacin da lokaci ɗaya zaka ji an ce heart attack ya zo shi kenan ko mutum ya kwanta bacci an kwanta da shi lafiya lafiya sai a je a same shi babu shi a cikin bacci ya tafi a cikin bacci to alkur'ani shine yake nuna mana mu rinka wasuwa shi yasa aka ce mana to maganin mi maganin dogon buri maganin dogon buri shine wa'azi da alkur'ani da wa'azi da mutuwa ka rinka ziyartar kan makabarta kana ganin yadda ake tafiya kana ganin yadda ake binne mutane kana ganin cewar kai ma fanin za a zo a saka wannan zai rage maka wani abu na wannan dogon burin idan da burinka ga inda yake idan ka je makabarta zai dan rage maka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu yawaita tuna mutuwa mai yankewar jin daɗi to kafirai ku su ba ta cikin labaru ba ta cikin zancen su don haka wannan duk da yake ya kunshi tahdidi ban tsoro ga kafirai ya kunshi kuma wa'azi gare mu musulmi mu ma kada mu rayuwa irin tasu mu zamanto abin da yake gaban mu shine mu ci mu ji daɗi mu rinka dogon buri wannan halin kafirai ne ba halin wanda ya san cewar mutuwa za ta iya zuwa masa da koyaushe kuma kar mu manta da wannan hadisi na Anas ibn Malik wanda ga yadda hadisin yake a cikin musnad na imamu ahmad an abi sa'id ya zo daga hadisin abu sa'id al-khudri daga anas ibn malik zan karanta mana hadisin abu sa'id ba shine a cikin bukhari ba أن النبي صلى الله عليه وسلم غرز بين يديه غرزا ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا كفا واتو ونلاي أجبنسا ثم غرز إلى جنبه آخر سنة يكفى وانا أجيبنسا ثم غرز ثالثا فأبعده سنة يكفى نأكو ينيسا تاشد غريش ثم قال يتي هل تدرون ما هذا كن سمينيني وانا قالوا الله ورسوله أعلم sai suka ce manzan Allah da manzansa su suka fi sani yace hadal insan wa hadha ajalu wa hadha amalu wannan ne mutum wannan ne ajalinsa wannan ne burinsa ya ta'aqal amalu wal ajal yaxtaliju ya ta'aqal amal yana kokarin samun cimma burinsa wal ajal yaxtalijuhu duna dhalik ajali kuwa yana dauke shi kafin ya kai burin nasa to mutuna da wannan misali in kana so ka ka gan shi a picture a sura don har a cikin fatahul bari ma ya kawo shi da surar shine ka zana square an san dai square murabba'i bangaranta na kusa da kai in ka zana shi ka cire shi sannan daga cikin tsakiyar square din ka zana layi mai kakke wanda ya fita daga cikin square din inda layi daga tsakiyar square kai ɗigo wannan ɗigon shine kai wannan square ita ce ajalinka me yasa aka yi ta square an yi ta square saboda ajali yana kewaye da kai ta ko ina zai zo maka yana gabanka yana damanka yana hagunka bayanka kam ka riga ka wuce shi amma yana gabanka ta ko ina kuma zai iya zuwa maka domin shi ajali sababinsa ba su da iyaka in bai zo maka ta nan ba zai zo maka ta nan in kana tsammanin maganin shine kada ka rinka shiga mota kada ka rinka hawa jirgin sama don kada hadari ya same ka kana zaune a gida zai zo maka shine da da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ta gefe guda uku sannan ga burinka kuma mai tsawo kana kokarin cimma buri ajali zai zo ya riske ka to a cikin wannan duk da yake aya ce da ta sauka akan kafirai amma wa'azi ne gare mu mu musulmi kada mu dakata tasu kada mu irin rayuwa irin tasu na'am sannan Allah jalla wa ala yace wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum wannan wa'azi Allah yace ba mu halakar da wata alƙarya ba face tana da ajali sananne kitab anan ma'anarsa ajal an kira shi kitab saboda rubutawa ake domin duk wani ajali a wajen Allah duk wani abu da zai faru a wajen Allah rubutacce ne ba kawai Allah ya san shi ba shi yasa ake ce ma maratibul qadar arba daraj wato martabobin qaddara guda hudu ne na farko al-ilmu babu wani abu face Allah ya san shi yana cikin ilimin sa na biyu al-kitaba Allah ya rubuta shi duk abin da ke cikin sanin Allah na abin da Allah ya halitta Allah ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz na uku al'irada in zai faru sai Allah ya nufi ya faru sannan na hudu alkhal Allah ne yake halittarsa Allah ne yake halittarsa kafin ya abu to saboda haka Allah ya ce babu wata alƙarya da muka halakar nan sai ya zo da zamirin jam'i mai nuna izza ta mulki domin ana nufin Allah shi kansa shi ne mai halakarwar amma ya ce ba mu halakar da wata alkarya ba domin ya nuna izzarsa wanda yake yana nuna girmansa jalla wa'ala wajen fada wanda hayan sarakunan duniya shine su ma suke koyi da irin wannan su ma sai su rinka zuwa da damirin jam'i mun yi umarni kaza kamar yadda zaka ga sarakunan a kasashen masu mulkin mulukiya suke yi mu na hannu wane dan wane mun zartar da umarninmu kaza su na hannun ma suke faɗa mu a ba sa cewa kawai mun zartar da kaza sai dai sai ma sun ce na hannu mu wato shi shi ɗaya ne fa amma zai ce mu to wannan yana daga cikin zamirin izza to idan wannan yana ɗaya daga cikin jahilci wanda ba su san larabci ba suke yi dangane da alkur'ani sai su to ai kuna cewa a ku musulmi kuna yi ma kirista inkarin wato Allah ɗaya kuma Allah uku ɗaya ne amma kuma su uku ne to gashi kuma yana cewa na hannu na hannu na kusu alaika ahsan alqasas to saboda haka kun ga wannan ai ya nuna cewa akwai trinity kenan su su uku ne to wannan jahilai ne ba san harshen larabci ba a harshen larabci wato in ana nuna izza da sarauta sai ana amfani da damirin jam'i a ce mu kamar yadda sarakuna suke yi yanzu dan sarki na maka ya ce mu yana nufin da shi da warima mai jiran gado da sauran da sauran ministoci ga baki ɗaya su ne suka yi yana nufin shi kansa ina ai ai kowannen kowannen su sai dai ya ce umarnin umarni na maulaya a wato sahibul jalala haka zaka ji suna cewa dan haka Allah ya ce ba mu halakar da wata alƙarya ba face tana da ajali abin ambato a cikin wannan akwai nuna kan cewar wato jinkiri ba yana nufin azaba halakar ba za ta zo ba domin alƙaryatotun da suka gabata duk waɗanda Allah ya halakar halakar ba ta zo musu ba sai da ajalin ya zo saboda haka waɗanda alhalakar ba ta zo musu ba daga cikin waɗanda suka cancanci zuwan halakar Allah da azabarsa a kansu ba wani abu ne ya sanya ba don saboda ajalin bai zo ba ne ba wai dan sun fi karfin Allah bane ko kuma dan Allah ya zamanto marafkani ga barinsu saboda haka a cikin wannan shi ma akwai tahdidi da kan cewa su izina da cewar waɗanda suka gabace su da aka halakar da su halakar su bata zo ba sai da ajali to kuma wannan ya nuna mana dukkan wani abu in ka ga abin bai afku ba to ajalinsa ne bai zo ba saboda haka ka kyautata wajen nema domin hatta ma hatta arziki in zai zo Allah maɗaukakin sarki baya saukar da shi illa bi qadarin ma'lum kamar yadda zai zo a cikin wannan sura wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum sai da gwargwado sananne sai da ajali sananne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi za za dai mu zo ta insha Allah a cikin tafsirin wannan ayar hadisin a mala'ika Jibril sannan Allah ya ce ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun wannan karin bayani ne akan ma'anar wannan ayar da ta gabata babu wata al'umma da take tsere ma ajalinta wala yasta wa ma yasta'khirun kuma ba sa jinkiri wato ba ta tsere ma ajalinta tun kafin ajalin ya zo ya zamanto kan cewar ta tsere masa ko kuma lokacin da ajalin zai zo wato shi- ma'anar ta tsere masa shine kafin azaba kafin lokacin ya zo ya zamanto kan cewa halakar ta zo mata a'a kamar mutum ne idan mutuwarsa ta zo dama ba zai yiwu ba a ce kafin ajalin ya zo mutuwar ta zo sai ya cika ran nasa kuma wa ma yasta'khirun ba za su yi jinkiri ba saboda haka komai akwai ajali shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika Jibril ya hura a cikin raina cewa wani rai ba zai mutu ba sai ya cika ajalinsa ya cika arzikinsa sai ya cika ajalinsa adadin numfashin da Allah ya ce zai yi har numfashi na ƙarshe wanda yake shine goron numfashi wanda daga shine ran zai fita kididdigagge ne a wajen Allah na'am قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين
Allah ya ce wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikr kuma suka ce wato su mushrikai kafirai suka ce ya kai wannan wanda aka sauka aka sassaukar masa da ambato shine alqur'ani adh-dhikr ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani ne wanda ya nuna sun san cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alqur'ani da wannan suna kuma sun san alqur'ani abin da ya kunsa kenan alqur'ani ya kunshi wa'azi domin ma'anar adh-dhikr kenan tunatarwa ta fuskar ban tsoro shine wa'azi wato suna cewa ya kai wannan wanda aka yi sassaukan ma da wanda aka sassaukan ma da, da- da wato wa'azi innaka la majnun lallai kai wallahi mahaukaci ne To wannan shine zalunci su samu wanda yake yafi kowa rinjayar hankali irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun yarda da shi akan amincinsa da amanarsa kuma su rasa abin da zai za su ce masa sai su danganta shi ya zuwa ga hauka shi yasa Allah ya bashi hakuri yace ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai saboda ni'imar da Allah ya maka ba mahaukaci bane ba zai yiwu ka samu tabin hankali ba saboda ni'imar Allah a gare ka ta yaya za a yi Allah ya baka annabci da wannan matsayi kuma ya zama to kanca mai tabin hankali ne kai annabawa su suka fi kowa rinjayen hankali kuma wato ya rayu a cikinsu faƙad labittu fikum umuran min qabli na rayu a cikinku wato shekaru tun kafin wannan yana ɗan shekara a talatin da biyar da suka yi rigima akan hajarul aswad da aka rushe da- da wato aka sake ginin ka'aba waye zai sa hajarul aswad a wajen kowace kabila ta larabawa tana cewa su ne kowace saboda suna ganin tarihi ne su za a rubuta a cikin tarihi ai da aka sake ginin ka'aba kabilar wani ita ta zo ta sa a ciki ita ta zo ta sa hajarul aswad suka rasa yadda za su yi sai suka ce to me ya maganin wannan rigimar wanda ya fara shigowa ta kofar safa ta jihar safada domin nan ne jihar da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jihar safa yake in ka a- a- daga nan wato jihar gabas da ɗakin Allah yace wanda ya soma shigowa ta wannan kofar duk me yadda da shi akan cewar hukuncinsa shine zai mana hukunci sai ga shi ko wanda zai shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce rabina bil amin rabina bil amin min yadda da amintacce min yadda da amintacce suka sifanta shi da wannan sifa al amin wanda yake amintacce aka gaya masa sai ya cire mayafinsa ya shimfiɗa ya ɗauko hajarul aswad ya sa a tsakiya ya ce kowace kabila ta kawo wakili suka kawo wakili suka ɗauki mayafin kowa ya kama gefe kwiɓi na mayafin da adadinsu kowa ya rike gefe kada ya ce babu shi saboda haka babu zancen aima wani wato a- a a- aima wani habaici ko aima wani zambo ko makamancin wannan sai da aka zo daidai inda hajarul aswad yake sai ya ɗauka da hannunsa mai alfarma ba na manta wannan ibarar a cikin wato littafin malam halin rubunji Allah ya ji kansa da yake na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kawo wannan kissar yace sai ya ɗauka da hannunsa mai alfarma tun a primary muka karanta haka yake ambato kuma haka na kiyaye ta yace ya ɗauka da hannunsa mai alfarma sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a bigiransa duk suka yadda to kaga haka suka ɗauke shi amma da yake abin son zuciya ne abin wato a neman yaƙi ne da gaskiya sai suke ce masa innaka la majnun kai wallahi mahaukaci ne to Allah madaukakin sarki ya kora wannan a a cikin suratu a cikin suratu nur suka ci gaba da cewa law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin law ma dinnan ma'anarta laula domin ma takan zo da ma'anar la kamar yadda suke cewa khilli kamar yadda za su ce ma hada khilli su ce hada khilmi ai badadina saboda don haka ma'anar lauma ai laula ta atina me yasa dan me bai zo mana dan me baya zuwa mana da mala'iku dan me baka zuwa mana da mala'iku in kunta mina sadiqin in kai mai zancen gas in kai kana daga cikin magaskata in kai da gaske kake cewar wato wahayi yana zuwa maka daga sama kuma mala'ika jibril ne yake zuwa maka ka zo mana da mala'ikan mana mu ganshi to a cikin wannan tambayar akwai zalunci akwai jahilci me zalunci babu wani annabi da ya zo da mala'ika dan me za ku ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da mala'ika kuma akwai jahilci ba san meye mala'ika ba sun daukan mala'ikan sun dauka mala'ika din wani mutum ne da zai zo daga ta'ifa haka suka dauka ba san cewa mala'ika ba mutum bane mala'ika ya fi aljan ya fi aljan ƙarfi ya fi aljan kwarjini ya fi aljan gilza da tsanani da shidda wane su wane mala'ika to sai Allah ya musu raddi wancan na cewa innaka la majnun Allah bai raddi ba domin ya sa Allah sun kansu sun san cewa ƙarya suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci bane kuma dalilin da yasa suka san cewa ba mahaukaci bane ai da haka ne da sai su tsaya akan wannan amma wani lokaci sai su bar wannan sai su ce sahiri ne wata ran sai su ce a'a boka ne wata ran sai su ce a'a sha'ir ne mawaki ne unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila duba yanda suke buga misali a gare ka ya rasulullah suka bace ba sa samun tafarki guda daya miƙaƙƙe wanda za su tabbata akai wanda tafarkin guda daya shine cewa kai bawan Allah ne manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya kyala wancan sai ya musu raddi akan da'awar su ta cewa me yasa ba a saukar da mala'ika ba Allah ya ce ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq ai ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya wa ma kanu idan munzarin ko ba za su kasance a yayin nan daga cikin wanda ake musu wanda ake musu jinkiri ba idan mala'ika baya zuwa sai da gaskiya in ya zo shi kenan yankewar magana kenan mecece gaskiya ai wato hukunci kudi al'amru da abinda in Allah ya saukar da mala'iku to an hukunta al'amari babu sauran jinkiri babu sauran sauraro shi yasa Allah ta'ala ya ce Allah ta'ala yake cewa yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idhin lil mujrimin ya a ranar da za su ga mala'iku babu bishara a wannan rana ga mujrimai domin sai azaba sai halaka in dai suka ga mala'ika shikenan ba za su ba mu wani labari ba duk wanda ya ga mala'ika ba zai rayu ya ba da labari ba kun ga ana cewa wai mutane suna dogon su ma su ba da labarin yaya mutuwa take ko wanda ya shiga cikin stroke ya dade a cikin stroke daga baya har a bashi takarda bayan ya taso a ce ka rubuta irin abubuwan da kake gani wai wannan shine alamar mutuwa ba zai ba da labarin mutuwa wanda ya mutu ya mutu ba zai rayu ba zai taba ba mu wani labari ba ya riga ya tafi to ballantana har ya ce ga yadda mala'ikan mutuwa yake ga yadda mala'iku masu karɓar rai suke duk ran da mutum ya ga mala'ika to shikenan ran nan kwana lahira to shi yasa saboda Allah ta'ala ya ce ba ma saukar da mala'iku sai da gaskiya mala'iku masu zuwa da halakar da al'umomi to in suka sauka da gaskiya suke sauka shine halakar al'umma to a lokacin nan babu sauran jinkiri domin menene fa'idar a kawo mala'ika fa'idar a kawo mala'ika in ya zo ya ce to gashi wannan annabin Allah ne da gaske sai su ce eh an ce waye ya faɗa mala'ika me ya faɗa ya ce annabin Allah ne da gaske to mu yadda ai mu muka ce mala'ika to tunda mala'ika ne to mu yadda to jama'a kowa da kowa ya yadda to babu sauran wani babu yaushe za ku samu lokaci da za ku yi wannan deliberation din in mala'ika ya zo da gaskiya yake zuwa babu zamar wato babu damar ba ku lokacin da za ku yi izina ku auna ku bi ko kar ku bi mala'ika yana zuwa shikenan kawai sai halaka to shine shi yasa nan Allah ya yi raddin zalincin su kuma ya yi raddi ga jahilcin su da suke yi to ku duba ku gani a cikin irin wannan uslubin yadda Allah ta'ala yake yi ma yake ya ɗauki yaƙin yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zamanto mai isar da saƙon Allah ne waɗanda suke yaƙi da shi suke masa izgili suke nasabta shi zuwa suke danganta shi zuwa ga sifa da bata dace da shi ba Allah maɗaukakin sarki bai sa ya shigaltu da kare kansa ba shi Allah da kansa shine yake kare shi to haka duk wanda ya ta kasance a ta duk wanda ya kasance a tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam wajen wato kira da gaskiya da yaƙi domin gaskiya ta tabbata da ƙoƙari domin gaskiya ta tabbata to Allah shine zai masa yaƙi Allah shine zai zama to mai kare shi za mu tsaya a nan wajen sai kuma Allah ya kai mu gobe mu dora a nan insha Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ايمانا واحتسابا واجعلنا ممن يقومه ايمانا واحتسابا واجعلنا من اتقائك من النار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين